Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna babban yaya. Wanda marubuciya Amna El Yakub ta rubuta muku shi. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda ƙarasowa falon ya cikin sigar tsokana ya ce ana ta wayar ne Wahida ko dai da sarkin nawa kike waya. Wahida ta sauri ta kashe wayar sannan cikin kunya ta ce Uncle Huzaifa ne. Tana faɗa masa haka ta shige su cikin kunya. Uncle Usman ya karasa ɗakin dari bayan sun gama abin da za su yi. Uncle Usman ya ce yaya ya kamata fa yaron nan Huzaifa idan da gaske yake ya turo. Inda zai iya inda zai yiwu da an haɗa bikin Wahida da na Naufal. Dadi ya ce, Ida mun ji daɗin hakan gaskiya bari zan yi magana da mahaifinsa tunda na ga yanzu ta ba shi dama yana zuwa zance a kodayaushe na san sun daidaita. Zan yi magana da mahaifinsa sai su zo a yi magana kawai. Kamar yadda suka yanke wannan shawarar kuwa ka aka cikin zatin iyayen Huzaifa suka zo neman aure. Dadi da Uncle Usman da Baba Abu suka ce sun basu. Wanye da ta ji wannan labarin ba ta damu ba Salima muna ta ta yi cikin ranta saboda har a ƙasa ranta tana jin soyayyar Huzaifa. Tana son sa sosai idan ta zauna ta dinga tunanin sa kenan shi yasa ta ɗauki zuciyarta gaba ɗaya ta damƙa ta a hannunsa. Akwatuna ne a shirye ɗaya kan ɗaya guda goma sha biyu masu launin brown. Minista ne a tsaye yana ƙoƙarin kiran waya tsaki ya yi zauna tare da faɗin ina ga babu network ne tun azin nake gwadawa amma ta ƙi tafiya. ai da a faɗa musu lefe ya haɗu yaushe suke ganin ya dace a kawo musu Hajiya babba mahaifiyar Huzaifa ta juya ta kalli Huzaifa da yake sanye cikin kayan shan iska yana danna laptop ɗin gabansa ta sake juyawa ta kalli minista ta ce yanzu Alhaji ba ka ganin wannan kayan sun yi yawa ina laifin ma akwatuna huɗu ko biyar kallonta ya ce kin san me kike faɗa kuwa kin san matsayina a wannan jihar kuwa akwatuna sha biyu ai sun yi kaɗan ajiya ko baki san gidan da za a kai ba ne. Cikin ɓata rai ta ce na sani mana Alhaji ba gidan buzayen nan ba ne. Ni kwata-kwata yarinyar nan ba ta min ba kana ganin ta daga ita har ƴan uwan nata ka san irin sadakar yallan nan ne duk abu a raba ka da ɗanka ta hanyar asiri. huzaifa ya kalle ta ya ce momi ni ina son Wahida kuma gaskiya ba zan iya barin ta ba. Minista ya yi dariya ya ce to kin ji kuma ni kaina na san idan Huzaifa ya auri yarinyar nan Zan samu jikoki kyawawa. Ki sa wa yaro albarka kawai a cikin aurensa. Hajiya babba ta kama jijjiga kafar ta ranta in ya yi dubu to ya ɓaci. Daga ɗan har uban haka suka ƙyale ta. Minista ya ci gaba da neman lambar dadi. Washe gari karfe tara na safe a Najeriya ta masa kai tsaye wajen shofin ya je ya siyo Fantis da bra. Lokacin da zai zaɓa tunani yake wane size zai ɗaukar mata. Shi dai bai taɓa ganinta a zahiri ba, bare ya hasashe ya ɗaukar mata. Kuma shi babu site ɗin wanda ya sani ma sai na Wahida, don haka ba tare da tunanin komai ba ya ɗauko mata daidai size ɗin Wahida, kasancewarsa. Mutum na mutane bai samu zuwa gidan Hajiya Anti ba sai ƙarfe goma sha ɗaya, kai tsaye gidan ya shiga. Kasancewar tana takura masa da waya ya zo ya ga laifi, ya san cewa idan ya wuce gidansa bai zo ya ga laifi ba, to za ta dinga yi masa mita ne shi yasa kai tsaye wuce gidan nata mai gadi sai washe masa haƙora yake yana kwasar gaisuwa sai da ya masa yayyafin kuɗi sannan ya bar shi ya samu ganawa da antin nasa gabansa ta cika da kayan breakfast sai nan nan take da shi kamar za ta saka shi a jikinta wannan yake amsawa cikin farin ciki yau yana jin wannan zuwan nasa na musamman ne tunda har ya zo Najeriya don raɗin kansa ba fitinar Wa'ida ce ta kawo shi ba Yana aje waya wata wayar ta sake shigowa kuma gaba ɗayansu masoyansa ne. Tun yana amsawa har ya fara gajiya amma duk da haka bai fasa ɗaukar wayar masoyan nasa ba. Sai da ajiya anti ta ga abin nasa ba na ƙara ba ne kawai sai ta kwashe wayoyin ta kashe su sannan ta fara bashi shi breakfast ɗin da kanta. Sai da ya ci ya ƙoshi sannan ta tashi zuwa wani ɗaki. Hotunan Wahida ne birjik a cikin ɗakin sai kuma na babban yaya da su Sa'id. sai kuma na dukansu yaran gidan da suka haɗu suka ɗauka ta ce to ga kayan lefenka akwatunan ya kalla guda ashirin da hudu ya kawar da kansa ya ce na gani sun yi cikin mamaki ta kalle shi ta ce ta yaya ka san sun yi bayan ko buɗewa ba kai ba ka gani kallon inas ɗin da ya kawo dai ta ce sannan wannan kayan da ka siyo sun yi wa ummi yawa na ganta airan nan wannan ta mata yawa ban san dai fan ɗin ba sai na ce ka tambaye ta size ɗinta me yasa zaka siyo siyo eh, ita ce ta ce haka ne size ɗin nata ya karasa magana cikin ɗaure fuska hajiya anti ta ce to shikenan zan yi magana da ku sai mu ji ranar da za a saka a kai musu kayan yana jin ta ɗauko hanyar maganar aurensa ransa ya ƙara ɓaci babu shiri ya mata sallama ya bar gidan ya nufi gidansu tun a bakin gate mutane suka masa cirin-cirindo sa'id da sa'ad suka tarbe shi suka ƙaraso gidan Umma bakinta ƙin rufuwa yi, babu wanda yayi tunanin zuwan sa sai gashi ya basu mamaki ya zo. Umma ta kalle shi duk farin ciki ya cika ta ganin yadda ya saki ransa ta san cewa maybe ya yarda da auren ne ta ce ɗana me za ka ci me kake so na ma. Kallon ta ya yi murmushi dimple sa ya lotsa. biyu da Wahida sai dariya suke musu shi da Umma. Ganin yadda duk ya rikice ganin babban yaya kamar duk ta rikice Ganin babban yaya kamar su din ba sauran yaranta ba ne. Kafin babban yaya ya yi magana dadi ya kalle ta ya ba haba Hajiya. Na ga alama ya kamata na dinga tuna miki cewa Nopal ba shine ne auta ba. dai ta turo ɗan karamin bakin ta wata ce bayan Umma ta fi son shi da ni. Umma ta kalli Wahida ta kalli babban yaya ta ce rabu da su dana me za ka ci na dafa ma da kaina. Kar ka damu da surutun su dama can gishi suke da kai. Fuskar ta ya kama ya rike ya Umma ta ta kaina. Ina son ki Umma. Na ci abinci a gidan anti can na fara zuwa na ga kaya. Kar ki damu kanki, bana jin yunwa. An jima dai ke da kanki za ki bani abinci da wannan hannun naki. Ya karasa maganar yana kisan hannunta. Umma ta kalli Dadi alamun ba ta gamsu da maganar da babban yaya ya faɗa mata ba. Dadi ya ce ya ce miki ya ƙoshi hajiya. Ai yana nan a gidan babu inda zai je. An jima sai ki ba shi abincin. Sai a sannan ta ya kwanta ta kalli Nuffal da yake kallonta cikin murmushi. Ta ce to shi kenan ka je ɗaki ka kwanta ka huta kuma ka kashe wayoyinka ka ji ko? Ya ce to ummana daga nan ya tashi ya ɗakinsa Wahida ta kalli ɗin ɗinsa da ya manta bai tafi da ita ba. Ta san kuma kuɗi ne a ciki idanuwanta ta juya tana fatan a ce ya bata ko 50k ne. Cikin sauri ta ɗauki jakar ta bi bayansa. Tana shiga ɗakin ta ganshi yana ƙoƙarin cire kambas ɗin ƙafarsa. Kallon ta yi ba tare da ya daina abin da yake ba. Cikin murna da jin daɗin ganinsa ta yi saurin sawa ƙarasawa wajensa ta ajiye case ɗin a kusa da shi. Ta ce babban yaya ga kuɗinka. Murmushi ya kalle ta ya ce kuɗi na kuma wa ya faɗa miki kuɗi ne a ciki. Hannunsa ta kama ta cire da kan takalmin nasa da yake so ya cire. Ta ƙarasa cire masa takalmin kamar wani mijinta sannan ta cire masa safar. Tana cusa ta cikin takalmin. Ta kama dogayen yatsun ƙafarsa masu laushi tana ja a hankali sannan ta ce ai na san kuɗi ne a ciki. Don Allah babban yaya ka taimaka ka bani kuɗi ko dubu hamsin ne. Ba tare da tunanin komai ba ya ce buɗe ki ɗauka. Ƙafarsa ta saki ta buɗe jakar. Da daloli ta yi tozali cikin mamaki ta ɗauko ta kalle shi ta ce kai babban yaya. Ashe kuɗin ne a ciki. Allah ji nake ba kuɗi ba ne kawai faɗa nai. Ta faɗa hakan tana rufe jakar sannan ta tashi ta koma kan gadon ta zauna kusa da shi. Babban yaya ya kalle ta ya ce ki ɗauka duka na baki. Cikin mamaki ta ce me? Wai kuɗin? Ya ce i eh mana ki ɗauka na baki. Kanta ne ya ɗaure ta ce babban yaya daloli ne fa a ciki me zan yi da su? Juyowa yana fuskantar ta ya ce to me kike so? Idan kuɗin kike so ki tafi da shi sai ki saka cikin akawun ɗinki. Marmashi dai dimple ɗinta ya fito kamar nasa ta ce babban yaya kana magana kamar ranka a ɓace please. Ka saki ranka mana. Marmashi ne ya ƙwace masa ba tare da ya shirya ba ya ce na ji ta shi ki bani waje. Umma na ta ce na kwanta na huta. Bakin da ta turo gaba cikin shagwaba ta ce babban yaya don Allah mu ɗauko anko. Wallahi dama kuɗin da na ce ina so ɗin so nake na je kasuwa mu ɗauko anko. Dariya sai ta kama shi ya ce kuma anko da dubu hamsin? Bari ki ji, babu wani anko da za ku yi tunda ba son auren nake ba. Ku ma ta shafe ku. Ta ce don Allah babban yaya ka ji? Wallahi muna so don Allah mu yi. To wai kai me yasa ba ka son auren? Cikin damuwa ya ce na faɗa miki ba na burin zama da wadda ba na so. Kar ki sake min wannan tambayar sai me kuma kike so bayan wannan. Lallausan hannunsa ta kama ta riƙe cikin nata kallon ta yi cike da mamaki. Ya kasa magana haka kuma ya kasa ƙwace hannun nasa. Cikin nutsuwa ta fara yi masa magana ta ce, Ni kam ai na gama samun abin da nake so a rayuwa babban yaya. Iyayena suna suna, babban yayan mu yana suna, sannan Huzaifa yana suna. Ba na tunanin komai a kansa, na san ko bayan mun yi aure zai riƙe ni amana kamar babban yayana. Sai dai kuma na so a ce na sami mai kama da kai babban yaya. Gabansa ne yake dukan tara-tara. Tunda ta fara yi masa wannan maganar kwata-kwata ya fita hayyacinsa zuciyarsa ce take zuga shi akan ya faɗa mata komai. Kar ya yi wasa da damarsa, kar ya bari abin da ya daɗe yana so ya kuɓuce masa. Cikin sauri kamar wanda aka mintsine shi ya ce ko da ni ne? Kallon idanunsa ta cikin rashin fahimta ta ce kamar ya? Shi ma kallon ƙwayar idon nata ya ce za ki iya auren mai kama da ni? Me ya sa ni ba za ki aure ni ba? Cikin sauri ta ɗauko, ta kalle shi Tsananin mamakin abin da yayan nata ya faɗa ne ya sa ta kasa rufe bakinta. Gabanta ya fara faɗuwa ganin yadda fuskarsa ta nuna kamar da gaske yake. Wata zuciyar ta ce da ita ke ma hukaciya ce ta yaya hakan za ta faru tsakaninku. Yayanki uwa ɗaya uwa ɗaya ta yaya. Dariya ta kwashe da ita ta ce babban yaya aure kuma. Ta yaya ta yaya zan aure ka please me kake so ka ce. Na san ina jin son a cikin raina fiye da yadda nake jin Huzaifa a cikin zuciyata. Saboda babban yaya uba ne kuma ba a sauya uba shi kuwa miji ana sauya shi. Kansa ne ya sarara sai da ya riƙe goshinsa lokaci ɗaya ya dawo cikin hayyacinsa. Ya tuna irin katobarar da ya cikin sauri ya ce lokaci ya ƙure min sori Ku je ku yi ankwantin da kuna so tashi ki je. Cikin murna Wahida ta rungume shi tare da manna masa kis a goshi ta fice daga ɗakin. Tana fita ya zube a kan gadon nasa duk yadda yake jin daɗi idan jikinsa ya haɗu bai ji komai ba. Kasancewar ya san cewa akwai babban aiki a gabansa, idan yarinyar ta amince da aurensa ma, to fa ba ta son sa, soyayyar jini take masa ba soyayya ta masoyi da masoyiya ba. Wani irin huci ya ya fitar da iska daga bakinsa, kwanciyar da bai yi ba kenan ya wuce toilet duk da safiya ce. Ya ɗauro alwala ya fara kai wa Ubangiji kukansa. gari da safe bayan sun gama breakfast, Confam suka fita buga ball kowa yana nan banda Wahida da ta tafi makaranta. Sun daɗe suna yi sannan suka koma ciki abinci suka ci kowa ya kama harkar gabansa. Babban yaya kuwa shiryawa yayi zai je wajen abokinsa Mashkur, wanda dama can shine ne dai abokinsa guda ɗaya sun daɗe tare. Hatta ɓangaren sana'a ma shi ma Mashkur bal yake bugawa sai dai kowa da kulob ɗinsa. Amma duk a England suke rayuwarsu. Yana barin ɗakinsa a nan falo ya ga baƙi maƙota suna shigowa gidan nasu. sai a lokacin umar take faɗa masa kayan lefen Wahida ne za a kawo. Ba ƙaramin ƙoƙari ya yi ba wajen saita kansa daga ƙarshe ya fice ya bar gidan domin kuwa abubuwan ƙara taɓarɓare masa suke. Bai dawo gidan ba sai da yamma a lokacin baƙi wanda suka zo aka karɓi kaya da su sun tafi daga Sa'ad sai Sa'id. Sai 'yan biyu da ajiya Anti da Umma ne a falon. Ga akwatunan nan a gefe Hajiya Anti tana duba kayan da aka zuba a ciki. Sai kuma uwar gayya wato Wahida tana zaune kusa da hajiya inda tana shan tea da waya a hannunta. Tana karanta saƙon Huzaifa sai murmushi take. Gabansa ne ya faɗi ganin da gaske dai an kawo kayan lefen nata. Lokaci ɗaya ransa ya yi baƙi ƙiran. Shigowa falon ya duk da yadda yake ganin duhu-duhu kamar idonsa yana son rufewa. A daidai lokacin da ya ƙaraso tsakiyar falon ya ji Hajiya in tana cewa, Hajiya shi za mu saka rana a kai na Nofal ne? Tunda sun bar mana komai a hannunmu ai ya kamata mu kai musu ko kuwa? Cikin sauri ya yi hanyar ɗakinsa, babu wanda ya lura da yanayin sa, sai Hajiya Anti. Ta kalle shi cikin tsananin mamaki. Ya shigo falo babu wanda ya yi magana kuma ya wuce cikin ɗakinsa da wannan sauri haka. Ta sake juyawa ta kalli waje da kanta ta jijjiga tare da cizon lips ɗinta yau ɗaya dai. Ya kamata a ce ta wani abu a kan waɗannan 'ya'yan nata a matsayinta na uwa. Kallon Wahida ta sake yi tana jin ƙaunarta a cikin zuciyarta ko da wasa bata son abin da zai taɓa lafiyarta balle ya saka ta cikin wani hali. Amma yaya zata yi? A hankali ta tashi ta bi bayan Naufal tana tura ƙofar ɗakin. Tana shiga ta ganshi a tsaye yana kallon POP ɗin ɗakin kansa ne ya ji ya sara lokaci ɗaya. Jiri ya ɗebe shi zai faɗi cikin sauri ya je anti ta ƙarasa ta tare shi ya faɗo kanta. Subhanallahi Naufal, lafiyarka kuwa? sa ya rintse ya saka hannu ya dafe goshinsa but kwata-kwata ya kasa magana. Janyo shi tai ta kwantar da shi akan gadon ita ma ta zauna sannan ta ɗaura kansa a kan cinyarta. Lallausar ma kansa take shafawa sai da ta ji ya ɗan natsu sannan ta sake tambayarsa me yake ka. Hawaye ne ya fito daga idanunsa, mamaki ya kama ajiya Anti. Naufal ne da kuka yau? Tun yana hawaye har ya dawo yana kuka har da shashshega ba ta hana shi ba. Rabuwa ta da shi ba ta hana shi ba sai da ya yi mai isarsa sannan ya shiru sai jin zuciya yake. Ajiyar zuciya ta a karo na biyu ta ce me yake ka? Cikin rawar murya tamkar ba babban yaya ba ya ce Allah idan na rasa ta mutuwa zan yi. Gaban Hajiya Anti ya yi wata irin faɗuwa cikin sauri ta kalle shi ta ce what? wace ce sai a lokacin babban yaya ya tuna abin da ya faɗa hawaye ne ya zo masa ne ya ce anti ni ba zan iya rayuwa da wadda ba na so ba ba zan iya zaman aure da ita ba a jiya zuciya ta yi amma maganarsa ta farko sai yawo take mata a cikin kai ba tunanin da ya zama gaskiya idan hakan ta tabbata yaya za su yi da wannan tsohon al'amarin da wannan yaron yake son ta zo musu shi kalansa sai ta ce shi ne damuwar kasa magana ya sai kansa da ya masu sauraro a nan za dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.